ku yi subscribing a YouTube channel mai suna Arewa 11 TV. Ni fa kashi na ce jifa wallahi. Kuma nan an hana kashi ta nan wata. Wannan zan iya yi a wando fa wallahi. Switch! Wallahi zan iya yi a wando. malam lafiya ke da Allah gaba da ni lafiya cike ni mana da Allah a ba da Allah eh, ina ina kwana kai yanzu ka tashi to Allah ka wani shawara dan Allah to ina jin ka dai na matsonin mana kai baka tsayuwa ne sai ka ce zaka faɗi dan Allah me yake damuna me yake damunka ni likita ne wannan asibiti zaka je ni na na san me yake damun ka ko ina duba ne ina ganin damuwan mutum ni na na san ka je asibiti lalla a gwada ka lalla ni na rasa ko ba sirni to ko shawara ne to ko oda ne to ko dan kalmomi ne to ko malaria ne duk kai kadai ko onga ne a yamma da lalla kakka faɗo mu ina jin ka. ban san me ke damun na ban dalla ya komai ma baya mun daɗi gaba ɗaya dalla wani irin cuta ne ni ya daɗi dan Allah to kai dama ina ina za ka gane me ke damun ka ai kai dama kullun cikin kullun cikin rashin lafiya kake tunda kanka ba ɗaya ba ka sani ne ah. kaf anguwan nan waye bai san tsohon mashayi ba ne kai ni ne mashayi eh ni ne mashayi a a suke ni cikan cikan ni ne mashayi cikan cikan alukuri an gan naushe ka cikan ce ka bani waje lalla ka zo kana wani wannan basir ne ko menene ni na na san me te damun ka in baka wuce ba zan daddare mama duka ka rabu da ni lalla zai zubo zai zubo ka bani kudin mashin kudin mashin ya na ka sassaƙa ni ne da zan ba kuɗin mashin kana katon gardi a to ko ka mun aiki ne ka ce zan je asibiti ne shi mm. ne da aka bin kuɗin mashin ne sai zan hau yar kumbula <laughs> yanzu na fahimce ka yi tuntuni da kace shirme ban fahimce ka ba yanzu na fahimta tun kana tun kana jariri an samu matsala ba a ma kaciya ba wallahi Allah ba a ma kaciya ba tun kana dan jariri ba a ma kaciya ba Ya mu ma kaciya yanzu za mu je wajen na maleko wanzami tsohon wanzamin nan kaf garin nan ba wanda ya kai shi iya kaciya kaciya yauwa za mu je ni da mun kaciya ai na gaya ma in na maleko ya ma kaciya duk cututtukan nan da kace lissafa wallahi ka warke ni na mun kaciya wallahi dama ai ba amma batun kana jariri yanzu aka ma alqur'an ka warke ni na ma warke ba wallahi a'a alqur'an baka warke ba Allah na tuna an mun rigakafin ta karanja baka warke ba wallahi mu je wajen na maleku Allah <laughs> ya sa ka tsaya mana dan wannan na zo kashi yana damuna ka zo za ka yi wannan <laughs>